yau litinin 18 ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratun nur jiya mun tsaya aya ta 50 yau za mu tashi aya ta 51 inna ma kana qaulul mu'minina billahi minash shaitanir rajim inna ma kana الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فأولئك هم <coughs> Allah bayan ya bamu labarin muminai da ya faro da Allahu nuru samawati wal ard ya bamu labarin misalin hasken muminai misalin hasken da Allah yake sa cikin zuciyar muminnai da siffofin su sai Allah ya bamu labarin kafirai bayan ya bamu labarin kafirai sai Allah ya bamu labarin munafukai cewa suna cewa sun yi imani da Allah da manzon Allah sun yi da'a sannan sashin su ya juya suna masu bada baya Sani an kira su zuwa ga Allah da manzon shi domin ya yi musu hukunci sai wani sashe cikin su kau da kai in kuma su adda gaskiya sai su yi gaggawa su zo suna bukata a basu nasu haƙƙin sai Allah yake tambaya shin cikin zukatansu akwai rashin lafiya ne ko shakka suke game da abin da aka saukar ko kuma suna jin tsoron Allah da manzon shi su yi musu zalunci Allah ce su dai ne azzalumai wayannan da suke zuwa inda suke suna neman hukunci gare su su ne azzalumai wayannan ayoyin suka nuna muna ya cewa munafuci ne a cikin zuciya mutum ya kasance da wani zaɓi ba Allah da manzon shi ba yana da wani zaɓi na wani ya mai hukuncin da ya sa'a hukuncin Allah da manzon shi duk da kaga wani hukunci daga kasashen turai duk da kaga wani hukunci daga wasu kasashen duniya duk da kaga wani hukunci daga wasu mutane na al'ada ko na gargajiya da aka saba kai duk da kaga wani hukunci ko da daga mallamai ne ko wata mazhaba wanda ya sa'a ma littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuskure ne ka bi wancan hukuncin ka bi hukuncin Allah da manzo Allah sahabbai dai su ne manya-manyan mallamai amma duk lokacin da ɗayan ya yi wani hukunci ko wani abu ya auku tsakaninsu suka ga ga littafin Allah ga sunna annabi sallallahu alaihi sai mutum da kai ne ya bar ra'ayi ne ya koma abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna cewa abin da munafikai kai ba daidai bane ya kamata a sai ce inna ma kana kaular mumini na du'u ilallahi wa rasuli li yahkuma bainahum san dai zancin mu'minai shine idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah su hukunci tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na su ce mun ji mun yi tsa'a mu'mini bai da wani abu da ya saba ma wannan game da Allah da manzonai. Dun lokacin daga aya kwata-kwata ga abin da ta Dun lokacin daga hadisi kwata-kwata ga abin da annabi sai yanke hukunci to mumini miƙa wuya ya kai mumini bai da ta ja mumini bai da ta cewa wannan abin ya saba maso rai ne ne ga wata matsala ta yau da kullum ta duniya ya saba fatin siyasa ne ne ya saba ma al'adar garinsu su ne ya saba ma yaren su ne ya saba ma mazhaba ta ce da yake bi ya saba fahimta ta ce ga wata matsala addini in dai an ce ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce to shi mumini baya da zaɓi Ya ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah Allah ce masu irin wannan ɗabi'a wa ula'ika humul muflihuna wayannan sune ba sabon babba rabu. kada ka taba yadda ka haɗa wani da Allah kada ka haɗa wani da manzon Allah waje mai biyayya bakin abin da kake bukata aya ta ta tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta shikenan sai kai hukunci duk magabata haka suke suke cewa in ka diba mallaman mazhabobi guda hudu kowa cewa ya kai kada ku in kuna bisa fahimta ta kuka ga aya ko hadisi ko ga hadisi ya saba to ku aje fahimta ta ku kama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abu Hanifa yace Imam Malik yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha qabr kowa ana karbin magana tai kowa ana mai suwa in ba ma'abuci wannan kabrin ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi'i yace ma minna babu ɗaya daga cikin mu face wani nau'i na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tana boyewa gare shi duk wanda ni faɗi wata magana ko tafi wata matafiya sannan ya ga daga sunna annabi sallallahu abinda da ya saba fahimta ta ko matafiya ta to yayi watsi da magana ta ya dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle da Imam Ahmad Shakundum kenan wanda ake cewa Imam Ahlus Sunnati wal Jamaa shi ma akan haka yake shi ma yana yana kyama a ce fahimtar wani fahimtar wani shi na sun komai a tabbatar suwa zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an wa Imam Malik tambaya shin ana tsefe ana tsatsefi farcen kafa cikin alwala sai ce ba laisa alal nasi zalik ba dole bane sai sun tsefe sai mutane sun tsefe saboda me ba akai yake ba da fatuwa ba saboda babban hadisin da ya magana game da arwalla mafi inganci hadisin Usman bin Affan bai faɗi annabi ya tsefe farutan kafa ba hadisi mai bime da inganci hadisin Ali bin Abi Talib bai fahimci bai ce annabi sosai ya tsefe uh, farutan kafa ba mai bime hadisi Abdullahi bin Abbas bai faɗi cewa annabi ya tsefe farutan kafa ba duk wa'annan hadisan da suke magana da haka imam malik sai ya ba da fatawa ba akan kan saurari ne ba akan bakin ilimin da yake da shi hadisan da rarwaito da wa'anda ya sani dukkanin suna cewa ba dole sai an tsatsefe farutan kafa ba ɗaya daga cikin ɗalibai dai mai hankali da basira ya bari sai da mutane suka wace ya ce lakin inda na fi zalika sunna sai dai muna da hadisi dai game da haka da ya inganta ya ce kawo ya kawo mai isnadi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsefe farutan kafa ta da karamin farce ne sai an yace yace inna zalika hasan amma dai wannan abin da ka kawo ko inna hadha hasan wannan hadisi kawo abu ne mai kyau walam asma bihi kafo illa al yau amma ban taba jin wannan hadisin ba sai yau daga baya haka ya an tambaye ana tsatsaye farutan kafa ce eh ana tewa saboda ga hadisi ya inganta shine sune muminai abin da ya inganta daga Allah abin da ya zo daga Allah wanda ya inganta daga manzon Allah to ba su gitta su ba su sa wani abin su ko son ransu ko wani abin da suka fahimta a da yau wa'anda suka fi kuwa fama da irin wa'annan shi wanda suka tasirantu da fahimtar turai ko dai aƙida irin ta ra'asumaliya irin ta capitalism irin ta jari hujja ko aƙida irin ta gurguzu ta rasha sai suna da wasu tunane da abubuwa da sun saba mana littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi idan mutum ya yi boko da yawa bai karatun addini ba sai ya dinga ganin wasu abubuwa da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce yana dinga ganin cewa ba daidai ba ne yana cewa a canza su in 21st century ake yanzu ana karni na 21 bai kamata ya yi amfani da wayannan ba da ya yi karatu ya fahimci da abubuwan suke da ba zai yi haka ba zaka babban illa shi ne rashin karatu ku daina kai 'ya'yanku makarantar boko kaɗai su yi karatu ba su yi karatu addini ba ba daidai ba ne ku daina kai su kasuwa kawai su yi kasuwanci ba su yi karatu addini ba ba daidai ba ne ku daina kai su gona kawai su yi noma ba su yi karatu addini ba shi ke sa mutum ya taso babu hankali dole wanda bai kato addini bai na tasowa babu hankali domin hankali na kwarai baya cin karo da nasi ingantacce inna ma kana qaulal mu'minina Allah ce sani kawai abinda azzancin mu'minnai idza du'u ila Allah wa rasulihi idan an kira su zuwa ga Allah da manzon shi li yahkuma bainahum domin su yi musu hukunci an ya qulu sami'na wa atana su ce mun ji mun yi da'a ba haka Allah yake ba haka manzon Allah ce mun ji mun yi da'a ta Allah ce wa ulaika masu irin wannan siffar humul muflihun sune masu babban rabo ba masu taurin kai da jayayya da amfani da su ba sai Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a wa yakhsha Allah ya samu tsoron Allah khushu'i shine wani abu da ke cikin zuciyarka wanda ke nuna ka karaya da jin tsoron Allah ka karaya irin wanda ake so cikin sallah shi ake so khushu'i ya kasance baka wasa cikin sallah yawan wasa cikin sallah shi ke tafiyar da khushu'i wato khushu'i yana komawa ga zuciya ne da natsuwa sai Allah ya ce wa yattaqi kuma ya samu takawa takawa kuma ana ganin ta ga ayyuka ne takawa shine nisanta abubuwan da Allah ya haranta khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi ash-shawki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min al mai waka yake cewa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha kabar zunubai manyan da kanana fa huwa tuqa wannan shi ake mata kuwa. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يهذر ما يرى ka dinga yi kamar mai tahiya inda adda karangiya inda adda qaya yana yana kakka mai tufafi ne duk inda kaga sabon Allah ka kakka ne ka jaye kaman mai tafiya inda adda karangiya la tahqiranna saghiratan yace kada ka rena ɗan karamin zunubi fa innal jibala min hasa manyan manyan duwatsu daga tsakkuwa ne don haka abin da aka kawa ta kawa ita na da alaka da ayyuka na zahiri na kani sanci abin da Allah ya haranta ka aikata abubuwan da Allah ya umurta khushu kuma daga zuciya yake kasance ko da kana jin muraqaba kana jin kana tare da Allah kana karaya baka mai khushu baya girman kai baya mutakabbiranci baya jin yafi wani baya ujubu da mamakar da kai baya tafiya leƙon kuskuren wani leƙon kaza shi ko da yaushe mai khushuyi abin da ke dibi yawan zunubai ne ya zai ya gama da su ya zai ya kasance cewa ya samu kusanci ga Allah sai Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda yayi ma Allah da'a yayi ma manzon Allah da'a wa yakhshallaha kuma ya samu khushu'i na Allah zuciya ta ta karaya domin Allah wa yattaqi ya samu takawa na nisan ta abuwan da Allah ya haranta fa ulaika humul faizuna wayannan sune alfaizuna masu kwasan babban rabo a lahira Allah ya ce wa aqsamu billahi aqsamu billahi jahda aymanihim la in أخرجتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تفعلون Allah ce wadda mamu labarin munafukai yace wa aqsamu billahi jihada aymanihim sun rance da Allah iyakar rantsuwar su la in amartahum la yakhujunna in ka umurce su za fita yaki ƙulla la tuqsimu kace kada ku yi rantsuwa da'atul ma'arufa ɗaa dai ga abin nan da sananne wanda aka umarce ku da shi inna allaha khabirun bima ta'malun Allah sananne ne ga abin da ake kuke aikata ba a sun yawan rantsuwa har wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu haka Allah yace wala tuqi kullu halatin mahin hammazin masha'in bin masha'in Allah ya ce wala tu'i kullu hallafin mahin kada kai ku yi da'a ga duk mai yawan rantsuwa kankantacce a hammazin masha'in minamin mai zumɗe mai yawan tafiya da annamimanci wato sai Allah ya kawo mai rantsuwa cikin sifofin da ba su da ke mai yawan rantsuwa yawan rantsuwa baya da kyau kun ya nuna gaskiyar mutum yana halatta mutum ya rantsuwa ko ba a neme shi rantsuwa ba annabi wata ran yakan cewa wallazi nafsi bi yadihi na rance da wanda rayuwa ta take ga hannun shi babu wanda ya sashi rantsuwa amma yawai ta rantsuwa ne ba a so wani a jumla ɗaya ya dinga rantsuwa ya yi rance da Allah wallahi tallahi na rance da Allah in gaya maka wannan bayi da kyawu la tajalu Allah uwatan li aymanikum kada ku sanya Allah kuna gitta shi ga rantsuwar ku duk abinda baka so kai wallahi ban zuwa wallahi bazan ci ba wallahi bazan tashi ba wallahi bazan zauna ba sai kasance kun gitta Allah da shi kuke rantsuwa domin ku ce ma da ainihin ramon rance ba za ku yi abubuwan nagarta ba ka yawan rantsuwa babu kyawu sannan mutanen da suke hidagewa su tsaya akan gaskiya waɗanda ba su rantsuwa ne wani zai ɗaukar maka alkawari zai ce zai yi zai cika ba sai ya rantsuwa ba wani kuma zai yi ta yawan rantsuwa domin ya gitta Allah kai ya san za ka yarda da Allah in ka yarda da Allah sai ya cuce ka don annabi ya ce man ulifa lahu billahi falyarba duk wanda aka rance ba da Allah ya yadda ba daidai bane kai kuma a rance ba da Allah ka ce baka yadda ba amma da yawan tsuwan ne babu kyawu zaka munafukai sai su tawa annabi rantsuwa domin wai annabi ya yadda da su zaka da aka dawo yakin tabuka wanda ba sai ba ko zo sai ya rance ya kawo uzuri ne annabi ya yadda amma wa'annan masu gaskiya suka abin malik da sauran da suka zo ba su yi rantsuwa ba suka faɗa ma annabi gaskiya ga abin da ya auku haka Allah ya ce la tuqsimu fa sai kun yi rantsuwa ba ɗa'atun maarufa. Ɗa'a dai ga sanannen abu annabi ba zai umarce ku da abin da ba sananne ba ne annabi ba zai umarce ku ga abin da ba na kwarai ba ne ka duk abin da annabi ya yi umarni da shi shine al-ma'ruf duk abin da qur'ani ya yi umarni da shi shine ma'ruf ka ku ɗa'a ga sananna ko shugabanni na yanzu ko malamai na yanzu ko iyaye da ake tare da su ana yi musu ɗa'a ne annabi ya ce inna mata'atu bil ma'ruf shine Allah ya ce maarufa. ma'rufa ana da'a ne ga sanannen abu duk wanda ya umuce ka saba ma Allah ba za ka yi mai da'a ba da wani wani zai zo ya ce ni ne babanka ka je ka sha sai ka ce baba kai ne babana kuma an ce ma da amma ba zan sha giya ba domin Allah ya ce ka in sha la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ni ne malaminka ka sha giya ni ne shugabanka ka sha giya ba za a yi ba duk abin da kasance sabon Allah ne kwata kwata to ana yi ma ba a yi ma kowa ne dan adam da'a akan shi haka ga abin da kai cutar da kai zai yi ce wani mutum an tafi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane sai suka yi saba mai sai kunna wuta ya ce ku shiga ciki ba annabi ya ce ku min da'a ba to na ce ku shiga ciki sai suka ki shiga da suka dawo sai annabi wasallam ya ce da kun shiga wutar nan da ba za ku fita ba abada inna mata'atu bil ma'ruf ayana wa mutum da'a ga sanannen abu ne ba a azama mutum abinda da baya iya a ce da'a ana yin da'a ana yin da'a ne ga sanannen abu shine ta'atul ma'rufa da'a ga sanannen abu inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai labari ne mai bada labari ne masani ne ga abin da kuke aikatawa qul ati'u Allah qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'u تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله يتي قل كتي مساطيء الله وعطيء رسولا كيما الله داعا كيما منزون الله داعا كيما الله داعا من زون الله داء الله يبامو إيكم الله من زون الله داء zuciyarka ta san kodai ta zan kodai tana son a ce tarawa Allah da manzo Allah da shi ma abin kwarai ne ya kasance tun kafin wancan umarnin ya zo tun kafin musu ya hada ku da wani a ce ina ayaka ina hadisin ka kai ko da yaushe kana son aya ko hadisi kai daidai da su imamu shafi ya ce ba mu taba jayayya da wani ba face suna roƙi Allah ya sa gaskiya a baki nai wata lokacin da muke jayayya ba su aka ce na yi nasara ba kwat taba ne sai na yi mai raddi sai na yi mai kaza a sun nake a gane gaskiya in Allah ya sa gaskiya a fahimta tai ni zan bi shi ya kasance na bi shi dama in ka na ja da shi to ina tsammanin ni ne ke da gaskiyan kenan sai Allah ya ce kula atiyu Allah wa atiyu rasula ya annabi ka ce musu ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzo Allah da'a fa in tawallaw amma in suka juya fa inna ma alaihi ma ummila abinda aka annabi shi abinda aka azama na isar da manzanci ne yi muku wa'azi ne ya gaya muku zaka shi abinda aga rai abinda za tambaya ce wannan wa alaikum ma ummiltum ma ummiltum ku kuma kuna da abinda aka aza muku kina akan ku na ku yi mai da'a zaka ikak ku yi tsammani in ba ku yi mai da'a ba kun cutar da shi akan ku kuka cuta kuci an ce kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a amma in kun juya to shi annabi abin da ɗaya za a tambaya ce abin da aka azamai na cewa ya isar da sako in ya isar da sako yi nashi ku kuma abin da aka aza muku za a tambaye ku na cewa ku yi mai da'a ko ba ku mai da'a ba amma ku sani wa in ta tahtadu in kuka yi mai da'a za ku shari'a za ka shari'a tana gabawa manzon Allah sallallahu alaihi da'a ko da yaushe kakkayi musanya kowa da manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce ka je sai dai ka kiyaye ya kasance akwai magabata suna da wannan fahimta domin baya wa ya kasance kai ɗaya ka fahimci wani abu da duk magabata ba su fahimce shi ba gaba ɗaya duk duniya babu wanda ya fahimce shi kamar da ke cewa bai ba su fahimci annabi ba ta ai ba su fahimce shi ba ta bi bi tabi'i ba su fahimce shi ba zaka ba zaka je wani abu ba yanzu ka ce ai kai kana da hadisi amma duk duniya babu wanda ya taɓa fahimta ta yi kai ɗaya ka fahimce shi haka kila ce mallamai sun yi ijima'i akan za ka ce a kai kan ga da ka fahimta kuma ga ayar nan to wannan ba aya ce fahimtar ka ce fahimta ka ita take buƙatar sai ka samu wani magabaci amma abu yake kwata-kwata ne wani ya ce cikin Bai wani ya ce cikin tabi'ai don shi shek nasiruddin albani a wannan zamanin shaka fi kowa sani da rikewa da cijewa a kan ra'ayi da cewa ga aya ga hadisi wani lokaci cikin ahkamul jana'iz ya kawo wata matsala sai ce imamun nawawi ya ce malamai sun yi ijma'i amma fa shi na da hadisi yace amma in ijma'in ya inganta to babu yadda zai yi amma in yana da cewa sai dai ijma ya inganta baka da ta cewa can sai ce to ijma'in nan bai inganta ba ya samu wani ya ce wani ya ce wani ya ce shi yana buƙatar ko da shi inda zai ja amma in zai ja sai yana da wanda ya ci cikin magabata don shekul islam ibn taimiyya aka tambaye shi da mutum mutum dan adam wanda ya tsayu ga bautar Allah yana nisanta abinda Allah ya haranta yana zo ma abinda Allah yake yi da shi da mala'ika wasu daraja sai ce ban sani ba sai daga baya aka tambayi sai ce mala'ika shi ya fi mutum wanda ke tsayawa inda Allah ya tsaye sai yake gujin haram yake tsayawa akan inda Allah ya tsaye sai ya fi mala'ika yace saboda me yace da farko na san ansa amma ban da wani magabaci da ya taba faɗinta. daga baya kuma na samu wane da wani cikin magabata sun tafi akan haka don shi yanzu ne faɗe ta amma idan ni nake tsaro matsala duk magabata babu wanda ya fahimce ta sai ni wannan ƙarya ne ƙaryan ƙarya ne domin ka ƙaryata annabi domin ka ce duk al'umma ce sun yi ijma'i akan rashin sani duk abai ba su fahimta ba ta bi ai ba su fahimta ba sai ce yanzu kaza daga baya malamai suke ta magana ta Imam suriyayi yayi littafi fi akhbaril ah, malak ko alikaji alhubuk sunan littafin fi asma'il malik shi ma ya kawo wannan matsalar ya tabbatar da abin da shawar islam mintin ya tabbatar cewa dan adam wanda ya tsare bauta Allah ya kamfi mala'iki don mala'iki zai ganin shawar mata dan adam ya ga shawar mata ya kame kai ne mala'iki bai jin yunwa dan adam ya ji yunwa ya yi azumi mala'iki bai shawo kuɗi dan adam ya ga kuɗin haramun ya danne to wannan sai kasance ya fi mala'ika ta wannan gefen don haka haka malamai suka tabbatar mahalla shahid ne bin tamiya ce dama na sa ansa amma abin da ya sa ba ansa ba da saboda ban da magabaci ba zai ka kirkiro wata matsala ba kai tsaye adda ita duk duniya babu wanda ya fahimta shak shek nasiruddin albani babban misali ne a wannan fannin duk ya zo ga matsala ya ce to ga ijma'i an ce in ijma'i haka ya zo ga matsala cewa mace idan ta gama jinin al'ada yaushe mijinta zai kusance ta sai ya ce ibn kasir imam ibn cikin tafsiri ya ce mallamai sun yi ijma'i cewa sai ta yi wanka kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ke cewa wa idza tadahharna fa fa'atuhunna min haythu amarahumullah amarakumullah sai ki fa idza tadahharna abinda ake nuni ya yi wanka sai bi ka sai yace mallamai sai ijma'i akan haka sai albani yace cikin adabul zafaf sai yace in dai wannan ijma'in ya tabbata amma in bai tabbata ba fa idza tadahharna baya nufi sai an wanka yayi tsarki yana cewa tadahharna Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al na. عن المحيط وأذى فاعتذلوا النساء في المحيط إيه. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين na riga na fasa wannan ta bakar mu koma ta tauba a ta tauba ka komawa la taqum abada la taqum fihi abada <laughs> la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين yace wannan aya ta tauba fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu masu su tsarkaku irin waccan ce kun ba wanka ake nufi ba an tambaye sun ce ruwa suke sa suna wankewa zaka lalle lalle mace in ta gama haila ko wanke wurin ɗaya ta yi to tana iya tana iya tana iya mijin tana iya zo mata biyu da ta tsarkaku tana iya zo mata to amma ina buƙatar magabaci sai ce to qatada da mujahid duk sun tafi akan haka sai da ya samu wasu magabata kawai ba zai yi shi kaɗai ya zo da matsala ba a fahimta ta ya ce ya jin mutane dole sai an bi zaka a kiyaye dole awa Allah da manzo Allah da amma ana samu wasu yare in zafin kai sai zan matsala gaba ɗaya mallamai sai jima'i sai ce ga aya ba aya bace fahimta kace daga aya kuma fahimta ka daga aya ba hujja bace amma ya kasance akwai magabata da suka fahimci haka akwai magabata haka duk malamai suke yi sai an samu wani magabaci da ya tafi cikin sahabbai da tabi'ai in kuma duk sahabbai da tabi'ai da wa'annan qaulun fadala sun tafi fahimtar su kaza kai kace fahimtar ka kaza to kowa ya san kai ne ba daidai ba dole dole abin magabata kuma ba dole sai an ɗaya ɗaya daga cikin su ba in malikiya eh, ka samu daidai da abin da sahabban suka ce ba ka samu shafi'iya ta ce ko hanabila sun ce ko hanafiya sun ce Ba baya waje ba sai ka bi mazhabar kowa shi kadai abin da yake waje ba sai ka samu cikin magabata wani ya rige ka fahimta aya ko hadisi shine inna Allah wa atiyu wa atiyu rasula fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltum idan suka juya to kai annabi abinda aka azama yana gare ka abinda aka azama musu yana gare su wa in tuti'uhu tahtadu in kuka wa annabi da'a za ku shari'a wa ma ala rasuli illa al mubin babu abinda aga manzo sai isiyasuwa abinda daya buka azamai shine isar da sako inna ma alaikal balagu wa alaina hisab haka Allah yace wa inna ma alaik فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Allah ce fa inna ma alaikal balagu kai abin da ya gare ka isa wa alainal hisab mu zamu wa mutane hisabi haka nan kai ma mai wa'azi wanda ke ganin mutane su sa'a fahimtar ka ba ƴan wuta bane ba wuta za a kai su ba ba kaza bane kawai inna ma alaikal fa inna ma alaikal balag abinda an naga shine ka iya suwa hisabi na Allah ne zai yi wani bai fahimta gare ka ba zai yi kila ma approach ɗinka yadda kai mai magana shi yasa yake fahimta za ka kila in ka bi shi da sannu sannu sannu sannu zai fahimta da mutum biyu za su tashi daga cikin garin sa su je wani ƙauye yin da'awa da kira zuwa ga Allah ɗaya ya zo ya samu mutum goma sun fahimce su ya yi musu sauki ɗaya kuma ya ce na kafa musu hujja in sun yi sun in basu bari ba su bari ba to wanda ya samu mutum goma baya ne ya fi don shi annabi ya fi sauran annabawan don ya fi su mabiya da yawa Da ka gwargwadon ɗaya daga cikin abin da ya sa annabi ya fi su kenan gwargwadon wanda mutane suka yi fahimta ta yi da isar da saƙon Allah la'an ya hadi Allahu bika rajulan wahidan annabi ya ce mutum ɗaya Allah ya shirya a ta hannunka ya fi a baka jajjare raƙumai da ya gaya ma annabi na bi talib a ran haibar da zai aika shi da zai ba shi tuta don haka me wannan yake nunawa yana nuna cewa a bi a hankali mai wa'azi da mai koyarwa da mai da'awa ba ta kai za mu kashe ku ba za mu sa muku bomb dole sai kun yi kaza ba haka ake yi ba yadda ake yi shi ne kai ka isar da saƙo ga gurin iyawarka hisabi yana gurin Allah wata cikin hadisi ya inganta wani zai kashe wani wajen jihadi fi sabilillah ya kashe shi an ji aljanna sai ya ganshi sai ya mamaki ga wanda ya kashe ni ina jawo shi ga hanyar Allah ya kashe ni ashe bayan ya kashe shi shi ya shahada sai ya fahimci musulunci yan musulunta sai ya ce shi ma aka kashe shi sai ma ya shahada sai zo Allah ya hada su aljanna zaka zai yi duk da kike ganin wancan yaki da daidai zai yi bayan ka rasu ya fahimta zai yi bayan ka bar garin ya fahimta zai yi bayan ya bar biyarka ya fahimta kai abinda da kawai annaka shi ne ka isar da sako Allah ya ce fa inna ma anta mudakkir inna ma anta mudakkir Allah ya ce fazakke inna ma mu muzakkir ka cuna ta suwa kai cuna ta suwa ita ce kawai taka lasta alaihim bi musaid kai bai mace lasta musu bane dole dole sai an bi dole dole sai an tafi wannan ba naka bane don haka Allah tabaraka ta'ala ce ma annabi ne wa ma ala rasuli illa al mu mubin babu abin da aga manzo sai isa suwa isa bayyanannen isa suwa sai Allah ya ce wa da Allah ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يعبدون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله ce wa'ada Allahu amanu minku" wa amilus salihati Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani cikin ku kuma suka yi aikin ƙwarai la yastakhlifannahum fil ardi zai halifantar da su bayan ƙasa zai basu kasance su ne mamaya bayan ƙasa kamar takhlafa allazina min qablihim kamar yadda yammama yadda ko ya halifantar da wa'anda aka gabaninku wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum kuma zai tabbatar musu addinin nan nasu da ya yarda musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai canza musu bayan tsoron da suke ciki zai canza musu da aminci ya abudunani la yushrikuna bi shay'a amma sharadi shi su bauta mini kada su hada da komai wajen bauta wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun duk wanda ya kafirce bayan haka to lalle wa'annan sune fasikai wannan ayat Allah ya dawo alƙawari ga wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai cikin muminai cewa zai mamayan musu da ƙasa kuma aka Allah tabaraka wata'ala yayi annabin Allah ya kasance lokacin da shi kadai ne sannan na Khadija, Sayyidina Abubakar, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harisa, haka kaɗan kaɗan mutane suka fara shigo a cikin musulunci suna masu rauni wani lokaci a makka sai ya yi musu alkawalin za mu kai mulkinmu zai kai farisa da mulkin farisa da rumawa a ita mai dariya lokacin da aka yi yakin gazwatul ahzab a madina in ya buga ya sa karfe ya buga dutse walƙiya ta fito ko wuta ta fito sai ya ce Allah ya mai alkawali mutane na za su mulkin zai kai mulkin kisra mulkin zai kai mulkin shugaban rumawa mulkin zai kai mulkin kaza kuma sai da Allah ya makkana musu ya basu wannan mulkin saboda me saboda ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi wallazina amanu minkum wa amilus salihati Allah ya yi alkawali wani suka yi imani cikin ku suka yi aikin kwarai la na fil ardi zai mamaye su a bayan ƙasa zai ba su khilafa zai ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar da ya ba da shugabanci ga waɗanda an gabanin su an biya'i Allah ya gaya muna wala qad katabna fi zaburi بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah ce wala kad katabna fi zaburi hakika mun rubuta cikin zabura ta annabi Dawuda min ba'd zikri bayan ambaton Allah da a ciki annal arda yarikuha ibadiyas salihun cewa ƙasa bayina managarta ne za su mamaye ta zaka alƙawari na Allah in dai akwai nagarta ga mutane to za su samu shugabanci da mamayewa bayan ƙasa cikin sutul arab Allah a fara bukum qalu yuzina min ba'di ma qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana لكم في الأرض فينظر كيف تعملون qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma banu isra'ila suka ce ma annabi Musa an cutar da mu kafin ka zo muna watan fir'auna da yana cutar da mu wa min ba'di ma ji'tana ko bayan ka zo ma an ci gaba da cutar da mu sai annabi Musa ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum zai yi ubangijin ku ya halaka makiyin ku shine fir'auna ko wa yastakhlifakum fil Fayan yanzu kaifa amalun sai ya ba ku shugabanci ya sa ku mamaye bayan kasa sai ya ga yadda za ku aikatawa shine Allah ya ce kama takhlafan ladira min qablihim ne mutanen annabi ne mutanen annabi Musa kenan haka annabi Musa ga Musa ce wani widu annamunna ala alladhina su fil ardi على الذين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ita wannan aya ta cikin suratul qasas ta fi gamewa gaba ɗaya Allah ce wani widu anna munna alal ladina stud'ifu fil ardi sai muka yi niyyar mu yi manni mu yi baiwa ga waɗanda aka walakanta suwa a bayan ƙasa wani widu anna munna alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'imma mu sanya su ne shugabanni wa naj'aluhumul wa naj'alahumul warithin musanya su ne masu mamaye masu gadin kasa wannan duk lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun Allah ce wani makina na fil ardi sai mu tabbatar da su a bayan kasa wannan a amu Allah yana magana game da Fir'auna ne da Hamana Allah yana magana game da Annabi Musa da Banu Isra'il amma sai Allah ya fara aya wan widu anna munna alal ladina sudrifu fil ardi muna son mu yi manni ga wanda aka walakanta a bayan kasa duk wanda aka walakanta mafi yawa Allah na aza shi bisa ga wanda ya walakanta shi wannan umuman ne ko akwai imani ko babu imani in South Africa da ana ba bakake wahala ana ɗaurin Nelson Mandela Allah ya aza shi bisa gare su duk inda aka haka shawa su bilal da ake wahalar da su suka Allah ya ba su nasara akan manya-manyan mashirkan Makka su Abu a lokacin yaƙin da Umayya bin Khalaf a lokacin yaƙin lokacin yaƙin Badar Umayya bin Khalaf shi yake baiwa Bilal wahala shine mai gidan Bilal shi yake azama Bilal dutse akan dutse baki cikin tsananin zafin ranar Makka a Makka don yayi imani da Annabi sallallahu alaihi amma kuma abokin Abraham bin Auf ne lokacin da aka zo yaƙin yakin Badar abdurrahman bin abu ya kamo shi sai ce mai cuta hotun da aboki ne ya kamo shi na ganin zai mai mai wata mafaka sai bilal ya gane sai ya ce a ah, umayya bin khalaf la na inna la na ja in dai ya tsira yau ban tsira ba sai abdurrahman bin abu ya ce wannan fa ni ni kamo shi ka kyale ni mana ina ya ce ya musulmi ya musulmi ga wanda ke ban wahala a makka nan take aka kama shi abdurrahman bin auf ya kwantar da shi ƙasa sai ya haye shi sama yace sai da ku azamin takobi ne sai suka dinga soka takobi ta kasa suka dinga soka takobi daga sai da suka kashe shi shine waɗanda ake wani widu anna munna alal ladzina sudaifu fil ardi muna son mu yi manni ga waɗanda ake wahal suwa yadda fir'auna ya wahal da bani isra'ila muka ba bani isra'ila nasara akai da muka nutse fir'auna cikin ruwa su masu umayya bin khalaf ga su Allah ya aza su bilal akan su haka take duniya ga musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ake wanda ake kaskantawa sai Allah ya ɗauke shi sai ya aza shi sama Allah ya wa wa'in suka imani da aikin kwarai cikin muminai alkawali cewa zai ba su shugabancin ƙasa kamar yadda ya ba su ga wa'in da an gabanin su na bani Isra'il haka aka yi kuwa sai shekara goma da wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai shekara goma ƙasa ba sai da kasance duk inda aka ji da shi wancan lokacin duniya ya kasance shugabancin musulunci ya kasance farisawa da rumawa da misira da ina duk sun kasance da kasar shugabancin annabi wanda ne sayyidina umar ne khalifan shi lokacin da annabi sallallahu alaihi yana da rai sai da ya kasance jaziratul arab tana kasa ne makka tana kasa ne madina tana kasa ne sauran jaziratul arab yana kasa ne yaman yana kasa ne yana aika mu'adh zuwa yaman ya ce innaka ta'ti qauman ahla kitab sai da ya kasance a lokacin yaman tana ƙasa rai wasu ƙasashe ƙanana-ƙanana bahrain tana ƙasa rai bayan ya wuce lokacin sai na abubakar wani nau'in sham ya shigo ƙasa ƙasar sai na abubakar lokacin sai na umar sham gaba ɗaya ta shigo ƙasar sai na umar a lokacin sai na umar kenan a iraki gaba ɗaya ta shigo ƙasar sai na umar misira ta shigo ƙasar sai na umar duk inda ake ji duniya a ɗaga hannu a ce mun kaiwa ne super powers na wani lokacin Sesenian da kuma Byzantine duk kasance suna kasan suna kasan kasan Sayyidina Umar suna kasan musulunci da Farisawa da Rumawa duka wannan ayat ta tabbata wa da Allahu alladhina amanu wa amilus salihati wa da Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi tadalahum kuma zai tabbatar musu da addinin su da Allah ya yarda Allah bai yi da komai ba sai addinin musulunci sai an gama kiran sallah sai mu ce ke dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya raditu billahi rabban wa bil islam dinan na yadda da addini a matsayin musulunci shine addini yarda da inda Allah don haka shine addinin da Allah ya yadda zai tabbatar musu shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan kuma zai musanya musu bancin tsoron da suka ci su samu aminci da akwai tsoro ko ina ka tafi in aikin hajji aka zo lokacin jahiliya kabilolin da suka fi karfi su buge waɗanda ba su da karfi su anshe in kaza komi masu karfi su buge waɗanda ba su da shi musulmi suna jin tsoron su daga su samu matsala amma sai da aka kai musulmi ya taho daga sana'a zuwa makka baya jin tsoron komai in ba Allah ba sai kura a kan dabbobin shi lafiya kalau an samu aminci duk inda mulkin musulunci ya kai wancan lokacin babu kidnappers babu 'yan fashi da makami ba su masu tare hanya su anshe wannan saboda adalci da irin shugabanni suka tabbatar ya buduna ni za su bauta mini layi shirku na bishai'a ba za su haɗa da komai da ni wajen bauta ba amma wa man fara ba da zalika duk wanda ya kafirce bayan haka fa'ula'ika humul fasikun lalle wa'inda su ne fasikai ka bayan Allah ya kawo aminci bayan Allah ya kawo zaman lafiya bayan Allah ya kawo shugabanci ga muminai to ba zai yi kuma wani cikinsu a samu yayi kafirci ba ya kauce zaka a tabbata akan eh, doka ta Allah wannan shi yake kawo nasara shi yake kawo mafita ga alama lokaci yayi ga alama nan zamu dakata saboda akwai tambayoyi da yawa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyin da muke ansawa Allah ya saka malam da alkhairi malam ne wannan tambaya ke cewa mu ne a gidanmu yayanmu ya kawo yarinyar da zai aura da sallah sai matar kanin babanmu ta ba ta kyautar kuɗi sai ya kasance allah bai kaddari auren ya tabbata ba shine ita matar kanin babanmu sai take cewa ba ta yafe mata wannan ya matsayin wannan kyautar daga wannan ce ba ta yafe ba a wannan bai cikin kaya aure kyauta haka ba ta kacce karanta mana ta zo ta bata kyauta mafi yake bincika kyauta kila ba wani abu mai yawa bane kuma da ce bata yafe ba sai wani abu a larabci mai da shi ba kayan da aka kai na aure waɗanda aka zo aka ce ga su an kawo an ansa su ake abin nan amma ke mace ce ana magana aure an zo a gaida ke ita kuma ta yaye kudin ta da shiga ce kina fef din ke fef ta shiga in kuma eh, da mota ta zo kudin manta da ta zo wajen ki kazafa kika kaza fa kage ita mata da nata hakki yayi da haka kake ce baki yafi ba ba daidai bane wallahi ta'ala alam alam ne wannan tambaya ke cewa don Allah malam menene tabbacin lokacin shan ruwa idan rana ta faɗi ya halatta mutum ya sha ruwa ko kuma sai ya jira kiran sallar magariba asali shi ne yan rana ta faɗi annabi sassan ya ce in rana ta tafi daga nan to ma'aukar afkarar sa'imu mai azumi ya sha ruwa to amma abinda ake gudu kamar da nake ta faɗi ni ko da yaushe ban ban dunguza mutane game da rebellion kowa ya ɗauki doka ga hannu ne kowa ya kaza mafi yawa ladannai ake jin suna kira to mafi yawa in ka bari ladan ya yi kira to ba za ka yi kuskure ba amma kana iya cewa ina ganin kamar tayi ba ta yi ba sai kawai ka sha ruwa kuma ya kasance ba haka bane amma ka bari ladan ya kira mafi yawa yana kira ne gaban jama'a baya kuskure wajen kira mafi yawa kenan amma wannan bayan ne baya halatta ka sha abinka amma mafi yawa abin da aka yi cikin jama'a an fi samun nasara inna ma ya akulu zibu min al-ghanami al-qasiya wanda ya ja gefe jiya da shugabanci da jagoranci yake baya da kyawu to ya fi kyawu bisa ga babu shi ka ce kawai kai ne shugaban kanka kai ne kaza kaza kaza yanzu kowa kaza kaza kai kaga kaza to ba haka yadda ce ba abinda nake baka shawara ka dinga bari sai an kira saboda ladannai sun fi ka sanin lokaci ko kuma sai ka bi irin wannan kalandar da ake zuwa da ita da ake faɗin lokaci timetable wanda cewa lokaci kaza kaza lokaci kaza kaza wanda masana suka aza mafi yawa ya fi amma duk in baka bi wannan baka yi amfani da ilimin kanka kuma ka san hakan hakan ne ka san lokacin da rana ka wa yana halatta ka sha wallahu ta'ala malam yana tambaya ke cewa malam menene hukuncin wanda ke bin liman bayan ya san limamin yana waige waige cikin sallah <laughs> hukunci ne shine mai wa'azi ya ce liman baya halatta a yi wage-wage cikin sallah sai ya ji hankali ne mai wa'azi sai ya kafa mai hujja ya ce mai annabi sassa ya ce wala yal tafi kalci fatis alam kada ɗayan ku yayi waye kamar da kyarkeci ke yayi waye za ka ce mai annabi ya hana sai kai mai wa'azi shine hukunci ne in ya gyara ka samu lada mai yawa shine lada ka gyara mai kuma ka gyara sallar duk mutanen da a baya yi hakan shi ya fi ba a waye cikin sallah sai da uzuri in akwai uzuri waye na halarta a waya lokacin da sai da abubakar ba da sallah annabi sallallahu zai je sulhu tsakanin wasu kabiloli guda biyu na bani sulaim yace lokacin kiran lokacin sallah yace mai bilal je inda abubakar yace ya bada sallah aka je na abubakar ya fara bada sallah yana shiga sallah sai annabi ya zo sai mutane suka dinga taɗi suna ce mai suna nuna cewa annabi ya dawo kenan wa kana abubakar wa kana abubakar rajulan la yaltafitu fi salati faltafata sai na abubakar ya kasance mutum ne wanda baya wayoye cikin sallah amma da ya ji taɗi ya yawai ta fata sai ya juya ko da ya waiwaya sai ya ga annabi ne ya dawo sai ya ja da baya don haka da uzuri ya kama na waiwayawa ya waiwaya don haka dul in babu uzuri to baya halatta mutum ya waiwaya cikin sallah misalin uzuri ka ajiye mashin ɗinka baya ka kabbata sallah kasiya ne in ka an buga kasiya to yana halatta ka waya ka diba ka na naka ne ko ba naka bane kuma babu komai akwai sallarka diba da kai da kyau in ka ga naka yana nan ka shi kai da kaca sai ka ci gaba dama ba juya da ka ba alƙibla baya ba kawai idon ka ne za ka waya zuwa baya wani yana yana halatta ka so takalmin ka masu tsada kila a da shi kai ka saye sai wani ya ita masallaci kai baka gamsu ba kai kuma baka gasu ba ka ji irin kukan takalmin ka yasa yana halatta ka leka ka gani naka ne in ka gaba naka bane ka ci gaba da sallar ka saboda me ba su ai awaiwaye cikin sallah don a samu dumani a samu khushu in ka ji kukan kafiya ba ka taɓa samun natsuwa cikin sallah haka gama to ga ka dan waiwaya sai ka samu natsuwa cikin sallah sai ka ci gaba sai ka ci gaba da sallah amma in ba irin haka ba baya halatta kawai mutum ya dinga yana waiwaye yana sallah yana waiwayawa ne yana waiwayawa can ana na aisha ta ce annabi sassan ya ce wani zafce ne da shi ɗanka yi cikin sallar bawa baya kare sallah in dai ba ka ba alƙibla baya ba in dai huska kaɗai ce ta juya ba gaban ka gaba ɗaya juya ba baya kare sallah amma kuma ka rage ladar sallah ka wallahu ta'ala alam. malam wanda yake tambaya malam menene hukuncin samun mutum ruwa ga azumi dripping eh babu laifi a samun mutum ruwa in dai ruwa ne kawai wayanda ba su maganin yunwa in suna maganin yunwa ko allura ana wa mai azumi abinda ba wa azumi allurar da ke maganin yunwa ko kuma a sa mai ruwa in suna maganin yunwa in likitoci suka bata wannan ruwan suna maganin yunwa to bai halatta a saka amma in dai kawai ruwa ne na bai da lafiya zazzabi ga rai a sa mai magani ne cikin allurori ne aka yi cikin ruwan to wannan babu laifi wallahu ta'ala ala malam wannan ke cewa malam ina fama da ciwon hauri to akwai maganin da nake amfani da shi ana hada shi ne da gishiri a taka ga haure to malam ko zai kawo min matsala ga azumi ba zai kawo ma matsala ga azumi ba in dai ba haɗewa kai ba kai kokari kakka haɗe ya kasance ka sashi nan domin baki ciki ne baki ciki ne baki waje ne duk abin da shiga cikin baki ba ya kare alwala za ka iya kurkura ruwa kana alwala za ka yi asuwaki kana alwala za ka iya yin brush tana alwala don mun faɗi wannan mace za ta iya ɗanɗana ta ji ji gishiri ko yaji suga tana azumi ta tofe za ka ga haƙorinka ya haɗe in ba ka haɗe shi ba ba ya kare maka ba ya kare maka azumi amma ka san ciwon haƙora yana dalili ne wanda zai sa ka aji azumi in ka gada ma. domin rashin lafiya ne wallahu ta'ala alam malam wannan ke tambayar cewa malam shi ko ya halarta mutum ya shafa wani mai domin gemu ya fito mashi abin da ya kamata mutum ya bar ne da Allah ya sha kan fitsara akan daidai da Allah ya shi haka ya kamata ya baka rai malaman mazhaba Abu Hanifa suna bada fatawa cewa wanda ya sa wani abu gemu ne cika baya da laifi amma kada in gemun nashi bai kai kamu ɗaya ba duk gemun da bai kai kamu ɗaya ba to sun ce mutum ya sa wani abu domin gemun ya ƙara yawa babu matsala don haka mallamai suna ce babu matsala ko ka saka amma ka san sakawa ba ta da wani lada ba gemun da ka saka wani abu ya fito yake da lada ba wanda Allah ya fito maka haka ka yadda da yadda Allah ya yi ka in ya yi ka da gemu da yawa ka yadda in bai yi ka da shi ba da yawa ka yadda in ya yi ka shagiri ba ka da gemu ma ka yadda dukkanin su halitta Allah ne wallahu ta'ala alam wannan ke tambayar cewa mala a lokacin da mutum ke roƙon Allah da sunayen sa hmm. shin dole ne sai ya kira sunayen da kalmar ya kamar ya Allahu ko kuma mutum ya samu ya kira su yadda sunayen suke sannan cikin su wane ne a alashin sunayen Allah ya fi ka kira tauqifiyya da suka zo wasu sunayen Allah sun zo da ya wasu ba zo da ya ba misali rabbana atina fid dunya sanatan bai zo ya rabbana atina fid dunya ba rabbu suna Allah ne ya zo da rabbana Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana da sauran wanda suka zo babu ya wanda suka zo da ya kuma ka sa ya idan kuma kai naka addu'an ne za ka yi daban wanda bai tuzgo ba to kana iya sa ya'un da domin kira ne kake ga Allah sunaye da suka fi dukkanin sunayen Allah mafi kyawo ne in za a kira kira da sunayen Allah dukkanin su an kira Allah yana karbawa ah, amma akwai wanda ake kebanta na cewa na tsammanin ismullahi al'azam yana cikin su kamar ya Allahu kamar ya Hayyu ya Qayyumu to in mutum ya kira da irin waɗannan an fi saurin karɓa mai idan Allah ya yi daidai da lokacin ijaba wallahu ta'ala alam ana wannan ke tambaya game da salatul istikhara da kai yi bayani cewa idan abubuwa guda biyu suka haɗe mai kuma mabambanta shin zai iya ambato su duka istikhara ɗaya ko kuma kowace bukata sai na yi ma istikhara kowace bukata sai kai mata ta istikhara abubuwa guda biyu ne annabi ya ce bayan ya akanta addu'a ne ya ambace bukata sai sai ka ambace bukatar wannan abu daban ne wannan aure kake so kai wannan kasuwanci kake so kai zaka ta aure kai mata daban ta kasuwanci kai mata daban wallahu ta'ala ala wannan ke cewa ko ina iya baiwa mai aikin gwamnati zakatul fitri kwarai da gaske da zakatul fitri da zakar kudi don ana ba mai aikin gwamnati ai shi aka ne da aka ce miskin Allah ta inna musaddaqatu lil fuqara'i wal masakin fuqara'u shi ne wanda bai da gaba bai da baya fakiri bai da gaba bai da baya kullum sai ya je nemo miskini shi ne wanda adda bai isa te shi ne mai an sa albashi wanda ba wani haramun yake karba ba wani albashi ne minimum mai dubu talatin yana da mata ɗaya ɗa uku to kaga ai ya yi kowace jita ka bashi zakka kowace iri ana bashi da zakka da sadaka da ake ba almajirai duk ana bashi kuma yan bashi duk akwai akwai lada wani dubu arba'in ne mata ta biyu wani dubu hamsin ne mata ta biyu kaga duk wannan da yaya ba su isa ta yi zaka wanda adda bai da abin da ka isa ta dama shi ake ce mai ne, kamar yadda Allah ya ce amma safinatu ke na. wa jirgin ruwa na miskinai ne ɗaya daga cikin fasara da aka akwai masu fasara cewa miskini shine wanda bai da fakiri shine wanda adda bai da duwa akwai wannan fasarorin amma dai ka san a cikin fasarar shine wanda baya da ana ce wanda adda baya isa ce akwai fasarar da ke ce mai miskini don haka bashi in yana halatta wallahu ta'ala alam malam yana tambaya ke cewa shi malam za a iya rama mamaci azumi idan ya mutu ana bin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu ana biya ce azumi majibinta ne su yi mai a su yi mai azumci wannan azumin amma magibinta ne su ne wanda ke gado ne suna iya rabewa tsakanin su azumta sannan sai in ya samu damar rankawa bai ranka ba mutum ne an fara azumin watan ramadana ko da aka fara bai da lafiya ko da aka yi azumi goma ya rasu ba za a ranka mai ba don Allah ce wanda bai da lafiya fa iddatun min ayyamin ukhar shi kuma bai samu ayyamin ukhar ba zaka shi azumi ma bai waje ba gare shi ba amma in azumi ya ƙare yana cewa to zan ranka zan ranka na samu dama yau ji kamar in ranka har ya rasu da ya ranka ba bayan ya samu dama to wannan ake ranka mai wallahu ta'ala alam malam wannan ke tambaya malam mutum ne yayi tarawih yayi witri sai ya koma tashi a cikin dare domin yin wata sallah malam idan ya tashi zai koma yin wuturi ne ko wancan na farko ya wadatar wancan na farko ya wadatar da shi watar annabi sallallahu bayan ya gama wuturi ya kai a biyu ya kai ibnu qayyim yake cewa wannan sun koma kamar rawatib ga annabi saboda shi wuturin sallar dare dama an ce wuturi sallar dare duka ana ce mai wuturi shi sallar dare ga annabi ta zan kamar farilla yadda muke jin sallar azhar da la'asar shi haka yake jin ta kullum sai yayi sai kasance har ita har nafila ya kai mata bayan ya gama sai ya raka biyu wani lokaci in ya gama don haka in ka yi sallah ka yi wucin ka ji kana son ka ƙara ya cika yarka a jiw sai ka tsawaita su babu matsala wallahu ta'ala ala ke ko ya halatta a saka wata shi daga kabari eh ya halatta a saka da wata shi daga kabari mun yi karatu a sunan abi dawud da kwanaki kafin azumi ya zo mun yi karatun imam abu dawud ya yi babi cikin kitabul janaiz yace wal qabru yu'lam kabari ana yi mai alama ya kawo hadisin lokacin da Usman bin Maf'un ya rasu annabi sun sai ce ma wani mutum ya ɗauko mai dutse ya sa alama mutumin ya je ya ɗauka dutsen ya kasa annabi sun sai ya je da kai ne ya kware zira ne masu albarka ya kware hannuwa ne ya tallaba dutsen ya kawo ya sa daidai kan usman bin maf'un sai ya ce li a ta'allama kabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli sai ce domin in gane kabar dan uwana domin usman bin maf'un dan uwa annabi ne na shayarwa mace ɗaya ta shayar da su sai ce kuma domin wanda suka rasu cikin uwana in kawo su na in binne don kaga yasa alama da ana ganewa yana halatta a sa alama ga kabari domin a gane shi gini a baya halatta a yi ga kabari annabi ya hana ɗaukaka kabari ya baya halatta a yi amma kawo duci a sa wanda ake ganewa yana halatta wallahu ta'ala malam ne wannan tambaya na karshe ke cewa malam ina tambaya ne akan mahaifin da zai sa ƴaƴansa su yi matar shi wadda ba ita ta haife su ba ya sanya su yi mata hidima fiye da kima sai ya sanya su yi mata hidima daidai ne fiye da kima ba daidai ba ne na ka fiye da kima inda yana san su yi ma ya sassauta musu a inda matsawatu bil ma'ruf abinda suke iya yi to amma kai kasance wata yin fiye da kima ba geji yake da shi ba wata yin fiye da kima cikin kan mutane yake kawai shi ya yi gaji kawai ce fiye da kima ko ya gaba ya iyawa ya ce fiye da kima za ka dai ku tsaya ku yi mata ladabi kuma ku yi mahaifin ku ladabi haka ya fi dacewa akwai shi da suka shi ko akwai masu neman addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan mace-macen da ake Allah tabaraka wa ta'ala kawo mana ƙarshen wannan annobar Allah ya kawo mu da ƙarshen wa'annan rashin lafiyar da ake yi wa'anda suka rasu Allah ya ji kansu wa'anda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wa'anda ke da bukatu na alheri Allah ka biya musu wa'anda kuma suke da damuwa Allah ya yaye musu damuwa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullah